Magidanci ne kuma ɗiyansa fudu a gali amumun ya yi bakuncin haure ɗan asalin ƙasar Nijar ne da ya yi zama Tripoli babban birnin ƙasar Libya tun kamin barkewar yaƙi na shekara 2011. Wannan magidancin 'yan shekara 34 ya yi zama aikin lambu a garin Trablus kamin ya koma cikin wani garejin gyaran motoci a cikin garin guda. A gali ya bayyana muna zaman dandinsa da kuma dalilan komowarsa a Ciro cikin yankin Agades. Ƙasar Libya da farin farko da muka zo zo muka yi aikin garake muna nan muna nan sai muka koma aiki cikin gari muka shiga kamar na su da gyaran motoci abun da ya maido mu zaman libya ne take da wuya akwai bandi ko ka tara abun da ka tara akwai wanda za ya zo ya karba shi ko ya zo gidanka ya ce ka bashi ko ya kashe ka kai sai ka bashi to muyi muyi sai aka kiro ma Nijar aka turo kudi ma muka dawo Nijar a cikin anguwar su Tinga bakin garin a gali ya koma ga aikin sa na lambu wanda yake kamun ma zuwan sa bakuncin habre a cewar Muhammad Algafet shugaban kungiyar masu aikin lambu na a Cirozirin da ya san shi sosai kamin zuwansa ma can Libiyar ya ce zuwan dandin Agali kwalliya bata biya mishi sabuli ba lalle rayuwar shi ta sake da yadda yake da da yana da garka yana da kayan aikin na garka kuma yanzu ya komo yana son ya yi garka bai da kayan aiki kenan kan ya ta da garka wani abu ne cikin hankalin shi abin da ya tahi da yanzu ba mu gani abin da ya sake gare shi ya durkushe ya koma baya yanzu sai dai yan uwan shi gaje shi bisa kayan aiki bisa menene ya fara aiki sai dai tsawon dandin da agali ya yi ya koyi sana'o'i da dama wa'anda ba zai iya koya ma yan uwansa ba matasan garin su domin baya da hali ba kuma wani tallafi lalle muna so mu koya musu irin wannan ayyuka mu zamna mu koya musu su koya ma wa'ansu mu zo kannin mu su masu shi dadin zama kuwa mu kayan aiki da wurin aiki ba mu da shi ne yasa mun zo muna kama da su. Rai a yamutse ya kauce can wani lungu na lambun a gali ya dawo alwashin ba zai sake komawa Libya ba duk yanda ta kasance masa a garin su kuma ya ja hankalin wa'anda ke sa gurin tafiyar dandi da su tsaya gida su yi aiki.